assalamu alaikum barkan ku dai da sake fitowa a wannan shiri da zamu yi na interview a gidan Badamasi insha Allah yau ma za ku ganni ni dan malam tare da Alhaji Badamasi wanda za mu yi muku bayani akan shirin da aka yi na mutuwarsa to yau Alhaji Badamasi kaga wannan shiri da aka yi na mutuwar nan taka ina ga yanzu zai kara wa ka imani da kuma tausayi insha Allah insha Allah sannan da kaunar ka a cikin zuciya sosai nake tsammani kwarai kuwa ko ba haka ba Alhaji Badamasi in ba dan ka sa baki ba gaskiya wannan ba azanci ne ba da ban yi ba ni da kake gani inda a gaskiya ba na son wani maganar mutuwa awa gai ba laji ba da masi yanzu ina ga irin wannan rayuwa da ka sha da abin da fama ka duba ka yanzu ka ce wani wai baka baka so a dinga ga yan mutuwa fi sai da ko ko ko ko ko magani da wani me ka gani duk nan gaba ɗayan mu nan gaba ɗaya ai duk mun kusa mutuwa ha saboda me ka yi wannan magana ka duba duk farin gashi ne da mu duka shi magaji da ba yanda za a yi a zauna bai so ya bata yanayi ba wai wani na farin gashi to mun kai tunkiya farin gashi ne ni tun rabonar ba da inga tinkiya ta tinkiya ɗaya mutu a gona na tun yau yanzu dai mu koma abin da ya tara mu ko kuwa a kira yaran nan a samu ayi maganar nan samu tafi eh mai shari'a na'am kafi yara na su zo zai yi kyau alhaji bai masu ya cire wannan abuwanci da kunne saboda ina ganin shi yana ba da shiru kamar da gaske mutu ne kada yara su masu zuwa abu yana ba su shiru meaningless duba ka daina daga murya saboda kar mai ɗaki na tana sama saboda kar ta je ta gane cewa shiri kai. alhaji ko ka san ta ku kowa ma kuka a gidan ba wanda ya kai ta kuka ina ga Allah ne kaɗai ya san irin kukan da ta yi ina jin muryanta gaskiya ina jin muryanta da duk wa'annan mm, mm, mm, bakin da suka da matan da suka shigo suna ta kuka da yara da mayanin duk fa muryan da nake ji sai sai zata sauran kiris na bude na buto <laughs>